واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار dan taimaka a saurara da Allah ko na ga zai fi muhimmanci yau muna nawa ga wata na'am so wani ya ce ashirin da tara wani ya ce talatin wani ya ce ɗaya to talatin ga watan safar ko dai ga watan rabi'ul awwal ko kuma wani abu mai kama da haka shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu ashirin da biyar kamar yadda muka saba haɗuwa cikin wannan masallaci na gwallaga central mosque don karanta littafi mai albarka na رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نا فضيلة الدكتور سعد بن يوسف أبو عزيز حفظه الله تعالى بساقة إكونا الله تارد الدسلام تقبل كراتو yau da ikon Allah shine darasi na goma sha biyu za mu tashi a kan shakhsiya ta biyu ta Umar bin al-Khattab an haka ne go gabanin fara karatu ina farawa da kusan mutane biyu ko hudu da muka rasa cikin kwanakin nan musulmai yan uwanmu da aka kashe a duniya ran asabar an kashe addaktor abdulaziz rantisi wanda yake sabon shugaban hamas mutanen kasar da mutanen isra'ila da na amerika kowa tabbatar da babu abun da ya faru a kashe shi mutanen isra'ila sun ce wai a bakin bodarsu da ainihin kasar palestine sun samu wani dan sandan su an kashe shi sun dai tsinci gawarsa don haka babu garantin me ya faru gare shi kashe shi aka yi ko shi ya mutu ko ajalinsa ne kawai ya kare ba dalili wallahu alam a ɗaukan fansa aka je aka jefa mizal akan motar wannan baban Allah da shi da mutane biyu da ke motar take Allah ya ɗauki rayukansu gara ma shi din ya ji ciwo akai a kai shi asibiti cikin lokaci kadan Allah ya ɗauki rayuwarsa muna roƙon Allah Allah ya ji kansa Allah kuma ya karɓe shi a matsayin shahidi ba kwanaki kaɗan muka yi magana akan kashe shugaba Ahmad Yasin wanda yana rasuwa an ɗora wannan kai wannan ɗin ba dalili shi ma yanzu an kashe shi a wancan karo na farko aka zo mitin na United Nations aka ce bari a la'anci abin da Isra'ila ce na kashe Ahmad Yasin Amerika suka ce a'a su ba su amince ba ba fa ya ɗauki fansa ba a ce abin da suka yi Allah wade da shi suka ce ba su amince ba kuma haka aka zauna ba a yi Allah wade da abin da suka yi ba a wannan karo na biyu ma ana kashe shi amerika suka ce abun da isra'ila suka yi daidai ne wannan suna da ikon su kayan kayansu wannan magana darasi ne ga kowane musulmi na biyu jiya a kashe shi wanda yake shugaban islamic chechen resistance shi ma wani bawan allah ne shugaban mujahidun da suke kasar chechenia ainihin sunansa ashek alqa'id abdulaziz al-ghamidi rahmatullahi alai shi ma ba dalili yana gida aka zo aka yi bombin ɗinsa a kashe su waɗannan abubuwa da ke faruwa duka akwai darussa ga musulmi abin da yake faruwa ga wani idan fa baka ɗauki mataki ba kai ma akwai ran da zai faru gare ka wasu abubuwan laburra muke ji sun iso nan wurin so wannan ma abin da muke ji in ba mu ɗauki mataki ba akwai ran da zai zo har inda muke hasbunallahu wa ni'mal wakil waɗannan bayan Allah muna roƙon Allah Allah karɓe su a matsayin shahidai muna kuma roƙon Allah Allahumma ji Allahumma indaka khairan mimma indana ya arhamar rahimin Allahumma ji Allahumma indaka khairan mimma indana ya arhamar rahimin Allahumma ji Allahumma indaka khairan mimma indana ya arhamar rahimin Allahumma taqabbalhum shuhada Allahumma taqabbalna shuhada tayyib ci gaba da shakhsiya ta Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu ba mu tashi a wani wuri ne ma na'am shafi na arba'in da kan kissa ta umar bin al-khattab radiyallahu an za mu tashi kan tashin kan taken umar wa man shawwahatul harb umar da bawan allan da yaƙi yamar ba daɗi kissar umar da bawan allan da ya samu jarrabawa da yaƙi نعم an abdullahi bin umar عمر abdullahi bin umar Allah ya kara masa yadda ya ce yana hakaito kissar abin da ya faru tsakanin umar radiyallahu anhu da wani bawan Allah da yaki ya masa ba daɗi bi ma'ana Allah ya jarabe shi a wurin yaki ya ce baina annasu au baina nasu ya kasance wani lokaci mutane ya akhuduna atiyatihim suna karɓan kyaututtukansu ko kuma rabonsu ya'khuduna a'tayatihim suna karban kyaututtukan su baina yadai Umar gaba ga Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu ana rabawa kowa rabansa na yaƙi id rafa'a ra'asahu sai Umar ya daga kayansa radiyallahu anhu yayi dubi zuwa ga wani bawan Allah fa nazara ila rajulin fi wajihi barbatun sai dubi zuwa ga wani bawan Allah wanda a fiskarsa akwai sara haka na takwabi fa ukhbirahu sai aka bashi labari shi Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu fa sa'alahu sai ya tambaya fa ukhbirahu sai aka bashi labari annaha halalle wannan duka asabathu ya auku gare shi ne fi ghazwatin ma'al muslimina a wani yaƙi da aka je tare da musulmai wannan saran da ka gani a fiskarsa yaƙi da aka ji da musulmai ne Allah ya jarabe shi da shi faqala umar umar ibn al-khattab Allah ya kara masa yadda yace uddu lahu alfa dirhamin ku irga dirhami guda dubu ku bashi fa rajulu al'alfa sai aka ba wannan bawan Allah dirhami dubu faƙala sai Umar ya sake cewa radiyallahu an uddu lahu alfan saniyatan a sake irga ainihin dirhami dubu a ƙara masa sai aka sake ɗirga dubu aka bashi karo na biyu fa rajulu alfa ukura sai aka bashi dubu na biyu again ya zama nawa dubu biyu fakala Umaru lahu zalika arba'a marrat Umar yana maimaita wannan magana sau ɗaya biyu uku har sau hudu ya zama dubu nawa kenan an ba shi dirhami dubu hudu tayyib wa kullu marratin yutihi alfa dirhamin a kowane karo yana ba shi dirhami dubu fastahaya ar rajulu min kathirati ma yu'tihi sai mutumin ya ji kunya na yawan abin da Umar yake bashi radiyallahu an an bashi dubu an ƙara dubu an ƙara dubu an ƙara dubu bawan Allah sai ya ji kunya fa kharaja sai ya fita sa anan muna koyan ladabi na kunya mutumin da yake kyautata maka karka waye gari ya zama kuma kullun kai problem kake zuwa gare shi ana bukatar musulmi da kawaici kunyan nan akwai alkhairi da yawa daga a cikin ta shi yasa hadisi yazo cikin aljami as-sahih na Imam al-Bukhari rahimahullah annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace alhaya la ya'ti illa bi khairin kunya a duniya ba ta zuwa face sai an samu alkhairi tare da ita wani hadisi kuma na Imam al-Bukhari rahimahullah annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa al-iman bid'un wa sab'una shu'ba aw bid'un wa sittuna shu'ba alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imadatu adha an tariq wal haya shu'batun min al-iman yace imani daraja ɗaya-ɗaya daraja ainihin saba'in da 'yan kai ne mafi kololuwar imani shine mutum ya ce babu abun bautawa da gaskiya sai Allah mafi kaskancin imani shine mutum ya ga abin da zai cutar da al'umma akan hanya na reza ko kuma wata kusa ko kaya ya ɗauka ya gusar sai ya ce kunya ma bangaren imani ne kula da wannan ana bukatan ahalus sunna da kunya wanda yake maka alkhairi ka rika dan kokarin nuna kawaici gare shi wanda ya saba maka ka rika yin kawaici gare shi kar mutum ya waye gari ya zama kullum a rayuwa ta kare a roko ana bukatan mu da kunya in muna yin kunya da ikon Allah Allah zai kawo mana alkhairin da mu roka ba Allah ya bamu ikon yin haka qala abdullah abdullah ibn umar radiyallahu anhu yace fa sa'ala anku umar sai umar ya tambaya ina wannan bawan Allah da nake cewa a bashi dirhami dubu a ƙara dubu a ƙara dubu faqila la aka ce inna ra'ayna annahu istahaya min kasrati ma tuti fa kharaja muna ga hakika ya ji kunyan abun da kake bashi yayi yawa don haka sai ya kwammaci gare gudu ya bar wurin don haka ya fita abunsa sa alkhairin ake mar bai roƙa ba amma duk da haka yake bawan Allah ne radiyallahu anhu sai kuma ce gare fita na'am faqala umar umar bin al-khattab radiyallahu anhu yace ama wallahi na rantse da Allah law annahu makasa ma ziltu utihi ma bakiya min hadir hamun da dai ya zauna bai fita ba na rantse da Allah ba zan gushe ba ina ƙara ma dirhami dubu ina ƙara ma dirhami ina ƙarawa matukar dirhami ɗaya ya saura tare da ni ba zan daina bashi kyauta fi sabilillahi ba wasu kissosin suka ce ma a cikin personal dukiya Umar yake bashi nasa ba wai dukiyar al'umma ba nasa yake bashi yace rajulun duriba fi sabilillahi darbatun hafarat fi wajihi fama asna'u lahu mutumin da aka duke shi don Allah har ya zama dukan da aka yi fiskarsa ya sa rami a fiskan naman fiskan an cire ga rami kana gani a fiskarsa yace fama asna'u lahu me zan aikata masa in ba alkhairi ba karkashin jagoranci na ya je yaki Allah ya jarabe shi abin da ya dace na masa shine me ni ma na kyautata masa wannan abin da ya dace da hadisi na imamu Abu Dawud rahimahullah wanda ya zo a cikin sahih Sani Abi Dawud manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam iya cewa man sana ilaikum ma'rufan fakati'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'uhu faqulu lahu jazakallahu khaira wanda yake ya muku alkhairi to ku masa mukafa'a ku saka masa da alkhairi idan ba ku samu alkhairin da za ku masa saka mar na kuɗi ko nawa mai kama da haka ba mafi kankanta ku ce Allah ya saka ma da alkhairi so wannan abun da ya mar shine mukafa'a mutum ya bar iyalansa ya je yayi jihadi karkashin jagorancin ka ai da ikon Allah biyayya ya zuwa gare ka don haka kai abin da za yi sai ka yi ihsani zuwa gare shi wanda ba yayi sharri a musulunci ana bukata mu saka masa da alkhairi ne mutum ya maka sharri in zaka iya ya kamar alkhairi matukar musulmi ne shi yafi inganci gare ka Allah ya ce wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun كأنه ولي الحميد وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم اللهم اجعلنا من الصابرين don haka a musulunci ana son wanda ya maka sharri yi masa alkhairi wanda ya maka alkhairi ka rika tunanin wani alkhairi zan mar fiye da wanda ya mini kar mu waye gari mu zama jama'a da za a musu alkhairi su rama da sharri wannan ba siffa ce ahlus sunna ba Allah ya ba mu ikon saka alkhairi da alkhairi ya ba mu ikon saka sharri da alkhairi tayyib na'am Umar wa zawjatu rajul ash-shahid kissar Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu da matar mutumin da ya shahada wannan ma wata kissa ne karkashin jagorancin Umar bin Al-Khattab radiyallahu an akwai bawan Allah da ya je yaki sai Allah ya dauki rayuwarsa da ya dauki rayuwarsa Umar bin Al-Khattab ya zo ya samu ainihin matar tasa cikin wani hali kamar yadda zamu saurara an Jabir radiyallahu an wannan asar ya zo daga Jabir bin Abdullah Allah ya kara masa yadda ya ce asastu ma'a Umara zata lailatin bil Madina mun fita kalman assa shine fita a dare ziyarar bazata a cikin dare na kokarin zuwa a ga mai al'umma ke ciki a wannan dare shine kalman assa don haka yace mun fita a dare tare da Umar bil madinati a cikin garin Madina hatta haina ila khaymatin fiha narun da'ifatun har muka zo gindin wani tanti wanda a cikin wannan tanti akwai wuta wacce take mai dan rauni yadda take takdihu a hayanan Watan tsafi a hayanan wutar sai ta dan ainihin ainihin kunnu wani lokaci can sai ta mutu sai ta kunnu sai ta mutu ta kada shi fa idza biha sautun hazinun sai ga wani sauti abun tausayi sauti mai sa nan bakin ciki daga cikin wannan tanti da muke hango wuta na kunnuwa na mutuwa a cikin sa fakala umar umar bin al-khattab radiyallahu anhu sai ya ce wa sahabban da ke tare da shi aqimu makankum ku tsaya a wannan wurin naku ku dakta bai ce wani je ka leko ba kaga ashe jarumi ne yanzu kaga tanti a cikin duhu da wuta na kunnuwa na mutuwa a inda wani kanin ka auren ko wani bawan ga zai ga ce je ka duba can gurin me yake faruwa to amma na duk da haka talakawansa ne a wayan saboda adalci na Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu sai yace ku ku tsaya auren bari ni na je na duba in ma wani halaka ne gare auko kaina akan ya auka kayan ku duba adalcin shugabannin musulmai suna ƙoƙarin kare rayuwar ku gara su su fara kai kansu zuwa ga halaka sai ce ku ku dakata ni bari in je in ga me yake faruwa a wannan tanti tayyib wa maba hatta intaha ila al sai ya ci gaba da tafiya har ya je gindin wannan tanti fa idza ajuzun taqulu sai ga wata tsohuwa tana cewa a cikin tantin ala muhammadin salatu abrar صلى عليه المصطفون الأخيار قد كنت قواما على الأفضل falaita shi'iri wal manaya atwar hal tajma anni wa habibid dar tana maimaita wannan kalma tana cewa ala muhammadin akan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salatul abrari ainihin salati na bayan Allah yake tabbata duk bayan Allah suna yin salati zuwa gare shi ne salla alaihi mustafauna al-akhyar hakika zababbun mutane al-mustafauna al-akhyar masu nagarta yusalluna alaihi kullun suna yin salati a kayinsa ashe musulma ce haka ne tunda tana cewa ala muhammadin salatul abrari salla alaihi almustafawna al-akhyar haka ta bayyana matsayinta musulma ce kuma haka ne bayan Allah ba su karewa annin Allah salati sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a kira sallah mu salati a cikin sallah a tahiya mu salati a kira sunan sama Muhammad dole mu ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har ma yake cewa albakhil man dhukirtu indahu lam yusalli alayya zabgegen marowaci shine wanda aka ambace ni gaba gare shi bai mun salati ba a ce Muhammad shi ake nufi baka ce sallallahu alaihi wasallam in ana neman marowaci aka samu wannan baban Allah a daura masa igiya a kawo shine marowaci babu rowa a duniya da ya wuce kai wa manzon Allah rowa sallallahu alaihi wasallam rowa kuma ba wai ta kuɗi ba a'a kawai ka ce tsira da amincin Allah su tabbata a kayinsa shi yasa yin salati gare shi akwai alkhairi da yawa musamman irin wani juma'a hadisi ya zo ko cin tamamul minna fit taliki ala fiqhi sunna hadisi hasan da yake bayyana muhimmancin yawan taimar salati a cikin wani juma'a wata riwaya ta kawo fi lailatul jumu'a fi yawmil jumu'a wa lailatul juma'a wannan riwaya malamai suka ce akwai makal a ciki wanda ta inganta ne wanda ta ce a cikin wani juma'a tun daga wayewan gari ran juma'a har zuwa faduwan dare faduwar rana ana so mu yi ta yin salati a kayan sa ba sai mun kirga ba bayan nan kuma lokacin azkaru saba wal masa mu rika masa salati da safe kafa goma da ma kafa goma shi yasa ibn al-qayyim al-jawzi rahimahullah ya rubuta littafi sukutun da guda akan muhimmancin yimar salati jala'ul afham fi fadl salati was salami ala khairil anam wannan littafi ne muhimmi zuwa ga ɗalibin ilimi iya karantar da mu salati da ya dace a mar lokacin da ake mar salati da makamantansu ibn al-qayyim rahimahullah ya da darajar yimar salati daidai da mutum yake samu da kuma lada da albarka a wurin Allah sama da guda hamsin dalilin yi mar salati sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka akwai alkhairi kuma duk inda muke magana kar mu damu da yawan maimaitawa in mun ce rasulullah mun ce nabiyullah mun ce muhammad in shi muke nufi kada mu ga yawan abun mu rika cewa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ikon Allah akwai alkhairi ciki mu dai kiran sunan sa ya kai tsaye wannan ba ladabi ne na ahlus sunna ba Allah ya ba mu ikon yi masa salatin tace ba kadi kunta bane kadi kuntu qawwaman alal ashari haƙiƙa ni na kasance ina tsaye a lokacin suhur bi ma'ana tun daga farkon dare har yanzu gashi nan ana dab da lokacin yin suhur gari na neman wayewa ni ina tsaye in jiwa in ji wannan tijuwa ta ce falaita shi'iri wal manaya atwar wayyo Allah na walmanaya kalman almanaya jam'i ne na almaniya maniya kuma shine almautu ta ce wato kaman wayyo Allah na haƙiƙa mutuwa zango zango ne ina fata an gane rashin imani mutuwa ne haka ne mutum ya zauna bai da imani ai matacce ne akwai mutuwa na rayi akwai mutumin da Allah zai jarabe shi da wata gaba ta mutu in bai hakuri ba sai dauka shi mace ne saboda mutuwa kashi kashi ne sai dace kawai mutuwa ba kokonto zango zango ne al'atsuwar shine mataki kan mataki sai ta ce hal ta jima anni wa habibi dar shin zaka haɗa ni tare da ainihin abun kauna na a gida wato gobe kiyama wa kenan mijin nata kenan fa baka umaru hatta tafa sautuhu umar bin al-khattab radiyallahu anhu sai fashe da kuka har sautin sai ya daukaka wa mada hatta intaha ila al-khaymati sai ya ci gaba da tafiya har ya je jikin wannan tanti din da assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum karraraha salasan San mai mai da sallama sau uku yana assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum faqala laha umar sai umar radiyallahu an yace mata aidi fa azina lahu fi thalitha sai ta masa izini a karo na uku cewa bismillah matso ina fata an gane tayyib faƙala laha umar sai umar ya ce a idi alayya ƙaulaki ki maimaita min maganar ki bi ma'ana waƙen da kike yi shi ya ji ya san cewa wannan hakikatan ta samu kan da cikin halin jarrabawa ne tunda har tana begen ina ma Allah zai hada ta da abokin kaunanta a gidan wato gidan aljanna don haka sai ce maimaita min maganar ki fa a'adat alaihi qawlaha bi sautin hazinin sai ta maimaita wannan waƙe nata da sauti na baƙin ciki fa baka umar umar bin al-khattab radiyallahu anhu sai sake fashewa da kuka kuma qala laha sai yace mata wa amr la tansihi rahimakillah kalman wa amr wannan rantsuwa ne kamar yadda qur'ani yace la amruka to wannan rantsuwa ne idan a can da yace la amruka ya kawo me ya kawo mudafun ilaihi kafin ila man na'am ila man ila Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka idan za a rantse sai aka kira mudafun ilaihi a zahiri ko kuma aka kira damiri nasa to an ka za ka gane da wa ake rantsewa amma duk inda aka ce wa amr aka yi shiru yuqaddar Allah ana kaddara Allah wato na rantse da Allah so duk inda kalmar wa amr ya zo shi matukar ba kira muzafun ilaihi ba yuqaddar Allah kuna bi ma'ana la yajuzu li muslimin an yahlifa illa billah mafhum tayyib don haka sai ya ce na rantse da Allah ba za ki manta shi ba har abada Allah ya miki rahama bi ma'ana yadda ya ganta a cikin halin tausayi sai ya ce ba za ki manta da mijinkin nan ba fakalar sai ta ce wa amr ighfir lahu innaka ghaffar na rantse da Allah ighfir lahu Allah ka gafarta masa ba wai Umar din ba Allah ka gafarta masa innaka lalle kai Allah ghaffarun mai gafara ne Umar ya ce ba za ta manta da shi mai dalili me yasa ya ce ba ta manta da shi ba saboda begen da take yi ta kai matakin da har lokacin suhur yayi ta kwanta ta yi bacci ba tana waƙe tana tuna mijinta tana cewa ala muhammadin salatul abrari sallah alaihi mustafa wal akhyari kadi kuntu qawwaman ala al wannan ai har lokacin mai suhur tana maimaita wannan waƙe saboda haka halin da ya same ta cikin ce ba za ki iya mantawa da shi ba kuma bil haƙiƙa tsakanin miji da mata Allah ya kaddara mutuwar ɗaya mantuwa bai iya yiwa a rayuwa sai dai mutum ya yi ƙoƙarin kora wannan iya gwargwado to irin wannan ziyara da Umar bin Al-Khattab yake radiyallahu anhu yana gamuwa da abubuwa da yawa a cikin jagorancinsa akwai lokacin da ya gamuwa da wata baiwar Allah a dare yana tafiya irin wannan yawo tsakiyar dare sai ji tana waka tana cewa laula khashiyatullahi wahadahu lahurrika hadha sariru jawanibahu tace ba dan dai tsoron Allah shi kadai ba wallahi wannan gadon da nake kayinsa da an girgiza gefensa da gadon nan an girgiza shi matuƙa da gaske sai koma wajenta tsayyib sai ya ce mata me yake faruwa kike cewa za a girgiza wannan gado in ba tsoron Allah ba mutum da ya ce in ba dan tsoron Allah ba za a girgiza gado ai za a sabi Allah kenan tsoron Allah shi hana a sabi Allah mun fahimci wannan da kyau tsayyib sai tambaye ta me dalili ce ka tura mijina yaki yau shekara guda bai dawo ba tana zaune mijinta yana wajen yaki don haka Umar bin khattab radiyallahu an sai fashe da kuka sai je ya duba wa ya dace ne yin fatawan duration da ya dace a raba mace da miji wanda mace za ta iya hakuri bata samu da mijinta ba sai ya samu Yassa Hafsa zaujatu Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai tambaye ta menene duration da zai sa mace ta iya hakuri babu miji kuma ta daure da ikon Allah bai cutar da ita ba kunya ya kama ta rufe fuskar ta haka tana jin kunya ya za a yi ba bai tambaye ta wannan tambaya haka ya ce wannan harkar musulmai ne ya taso muna neman mafita ne cin jagoranci da Allah ya ɗora mana tana da jin kunya tace tana ga fahimtar ta shine wata hudu ina ga mace za ta iya hakuri babu miji wata hudu in ya haura wata hudu to za a samu mushkila daga nan sai rubuta doka da dumi-duminta duk wani sojan da aka tura yaki kar a bashi ya wata hudu bai dawo gida ba matukar wata uku da yan kai sun yi a kira shi ya dawo gida a tura wani a gurbinsa mijin na da sai yace ke dakata da ikon Allah za mu aika gabannin wannan sati ya kare zai dawo insha Allah za ki same shi kaga wannan shine adalcin shugabannin mu musulmai radiyallahu anhum wanda suke buga misali zuwa gare mu su suke bin mu gida gida suke gada damuwar mu Allah ya gyara shugabannin mu na yau Umar yukhattitu liqawadihi al-ma'arik Umar yana tsarawa yana zanawa liqawadihi ga ainihin wanda yake jagoransa al-ma'arik yadda za a je filin gumurzu yana karantar da musulmai yadda za a doka yaƙi malam yace istaghriqat ma'arikatul qadisiyya thalathata ayyam haqiqa yakin qadisiyya da aka je ya dulmu yadda al'ummar musulmai da kuma abokanan gaban addinin Allah tsawon kwana uku mun san yakin qadisiyya ko akwai bukata ambace shi kace a ambata yakin kadisiya yaki ne da aka yi karkashin jagorancin Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu yana amirul mu'minin da mutanen kasar Farisa yadda yakin ya auku mutanen Farisa akwai bangaren da suke da ainihin musulmai a gefen kasar Farisa nan wajen Iraki zuwa bangaren Iraki kenan to sai aka samu wani bawan Allah sunansa Yasjurd sai ya kawo revolution a kasar sai ya zama shine jagoran wajen gaba ɗaya amma ba musulmi bane yana hawa kayin mulki sai kokarin kokarin wa duk wani musulmi da cewa sai ya bar tsukin wurin kuma baya da haka duk ma balarabe tacaccen balarabe inda iya da alaka da al'adar musulmai shi ma sai ya bar wurin don haka yana hawa kan mulkin kasar farisa wajen bangaren iraq da iran ga baki daya sai ya ce duk wani musulmi ya bar wajen a lokacin musulman da ke dan wannan tsuki suna karkashin jagorancin wani bawan allah sunansa musanna radiyallahu anhu suna zaune a wurin cikin halin lafiya sai aka kawo musu yaƙi za a yaƙe su da aka kawo yaƙi sai suka yi ƙoƙarin defending kansu da ikon Allah suka kori farisawa farisa suka sake yunkurin kawo yaƙi suka yi ƙoƙarin danna musulmai suka kashe wasu musulman suka dan ja da ba suka yi withdrawing daga wurin da suke bayan nan musulmai su ma suka sake shiri suka sake ɗaukan ɗauki suka da ainihin yi ƙoƙarin neman ainihin wato ainihin ɗaukan fansa daga wajen abokanan gaban su mutanen Farisa tayyib suka yi wannan yunkuri sai suka sake danna mutanen Farisa suka sake guduwa su ma to sai aka waye gari mutanen Farisa sun haɗa karfi karfin su da makaman su da yawan su fi na musulmai lokacin musanna shine jagoran musulmai yana nan dab da ainihin babban birnin farisa sai sunan wurin Hira a lokacin mai ke faruwa sai dan yi withdrawing ya fito daga wannan wurin hiran sai zo wani wuri da ake kiransa ainihin sharab sai ya zauna a wannan wuri din yana dawowa wajen sharab ya zauna bayan gari sai ya aiko sako zuwa ga Umar bin Al-Khattab Amirul Mu'minin radiyallahu anhu ga fa halin da musulmai ke ciki a wannan kasar Farisa abokanan gaban addinin Allah sun hada karfi da karfe sun kore mun fito baya Umar bin Al-Khattab sai ya ga ya ce wa musulmai su bar wannan kasar a yadda suke da yawa yana ga gaskiya za a yi asara gara a yi kokari da mu bar musu kasar gara mu mu kwato kasar a lokacin me ke faruwa sai bar garin madina sako na zuwa wurinsa sai fita bayan gari wani dan ƙauye da ake kiransa sirar tsakaninsa da garin madina bai wuce mil uku ba sai bar jagorancin garin madina a hannun ali ibn abi talib radiyallahu anhu sai gayyaci wasu daga cikin manya-manyan sahabbai sai ce ga abin da ke faruwa da musulmi a kasar farisa bangaren Iran da Iraki ya ce ai a yanzu suka ce babu abun da ya dace sai dai mu yi kokarin kai musu ɗauki mu kwace kasar Farisan ga baki ɗaya a kafa daular musulunci Ya ce haka ne suka ce eh ya ce to jazakumullahu khairan ya sake dawowa da su gida yana dawowa sai sake cewa a sake kira mitin amma na mitin din yana bukatan ahalul halli wal aqdi ne dattawa wanda suka san jiya suka san yau ta bangaren ilimin addini da kuma sanin rayuwa sai aka tara manyan sahabbai irin su Uthman bin Affan su Talha bin Ubaidillah su Ali bin Abi Talib radiyallahu anhum sai sake fita can sirar bayan gari da su sai ya ce ga abin da ke faruwa za a je yaki ni ina sha'awar na zama ni ne kwamandan yakin sai dai in ku kun ki amma in dai za a je ni yake bukata in jagorata tunda an amince a je a yi yaki Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wannan karo na biyu shi ma an je bayan gari da shi yace mun amince ka jagoranta muna ga kai kafi kowa dacewa saboda daga an cewa Farisawa gashi za a zo a yake su kuma komanda in chief na wannan runduna mai albarka shine Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wallahi azin jikin su zai mutu biwa su za ta mutu yana faɗan wannan magana take Talib bin Ubaidillah radiyallahu anhu yace wannan shawari naka yayi kyawu haka ya dace kawai a sa ka kai ne komanda daga sun ji kai ne kwamanda to an gama karya karfin su gabaki daya ana cikin wannan hali sai abraham bin awf radiyallahu anhu yace kai ni ban amince da wannan shawari ba ni ina ga wanda yafi kowa dacewa ya zama kwamandan wannan yaki bai dace ya zama Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu dalili yadda kuka faɗa idan ya zama kwamanda za su tsorata yace ba kokonto haka ne to amma na yace sai dai idan suka ji shine kwamanda target su na farko su kashe shi a duk inda kuma suka yi nasara suka kashe shi to an gama karya karfin mu gabaki daya so da haka abun da kake da shi na karfi kar ka yi gaggawan mika shi kuma ko mukabala ake haka ake yi ba daga ka sai ka mika duk makaman ka kai shiru ba a sai kai shiru so da haka sai yace muna ga in za a kawo mana illa ko mai girma don haka take shi sai aka ce Abraham bin abuwa wa kake ga ce zama komanda sai ce ina ga wanda yafi kowa dacewa shine Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu anhu gwamnan da a baya aka zarge shi da cewa bai iya sallah ba a karatun baya <laughs> wanda iya cikin mutane goma da Allah ya ba su aljanna tun a duniya amma ba kawai yace bai iya sallah ba yace ina ga shi ya ce zama komanda Umar yace babu kokonto Sa'ad bin Abi Waqqas bawan Allah ne kuma kawun manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam kuma iya daga cikin jama'ar da suka yi yakin badar da uhudu iya cikin jama'ar da suka fi kowa suka riga kowa musulunta kula da wannan shawurin iya da kyau amma na bai daga cikin sahabbai matakin farko wajen kwarewa da yaki in ana neman hakikanin commanders na yaki bai daga cikin sahun farko Usman bin Affan radiyallahu anhu yace eh yadda ka faɗa haka ne bai daga cikin sahun farko amma na yadda Abdurrahman bin Auf yace ya zama komanda na goyi baya ya zama komandan amma na a wajabta masa neman shawarin manyan sahabbai a wurin yakin aka ce to wannan shawari yayi take a wurin Umar ya dawo gida gari ya sake wayewa bayan lokaci dan ya koma can wajen sa yace a taro sojojin yaki ayi shela kawai duk garuruwan musulmai za a je daukan fansa within no time aka sanar sai ga soja dubu hudu sun yi zo su suka tsaya a wurin ya musu khutba ya ce kwamandan ku shine sa'ad ibn abi waqas da dimi dimi aka tura masa wasiƙa lokacin iya gwamna a garin najid aka ce ka zo aka yi kwamandin yaki ba musu ya zo ya wuce gaba soja dubu hudu suka kama hanya suka fita suna fita yaki sai aka ci gaba da kuma kamfen ɗin yakin ana gayyatar mutane akwai manyan kabilu guda biyu banu asad da kuma banu tamim da suka ji labari sai suka yi recruiting matasa majiya karfi jama'ar da suka yi imani da bawa mutar gaskiya sai Allah annabi Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam suka yi recruiting mutane dubu bakwai suka sake turowa ga dubu hudu sun tafi ga dubu bakwai a bayan su dubu nawa dubu goma sha ɗaya kuna ɗari takwas a kama hanya a ji aka sake tura sahabbai aka sake ɗaukan hanya ga kwamanda ya kama hanya gabannin a isa shi can musanna sai ji labarin ana turo mar sojoji shi kuma daman ya yi grooming sojojinsa da suke redi yan jiran kota kwana mutum dubu hudu ga wasu akan hanya yana cikin wannan tsammani sai jinya ta kama shi sai ya tsammaci zai bar duniya a lokacin sai ya bar wasiya akwai matar da ke karkashinsa sunan sunanta Salma malaman tarihi sun yi sabanin matarsa ne ko ba matarsa ba magana mafi inganci matarsa ce sai ce idan Allah ya ɗauki rayuwata ina sha'awan komandan da zai kawo hari zuwa ga mutanen Farisa ya auri wannan baiwar Allah ita Salma din sai ji labar Sa'ad bin Abi Waqqas ne sai ya ce don haka ina roƙon idan ya zo shi ya aure ta in Allah ya ɗauki rayuwata da wanne yake halata mutum yayi wasiya ina sha'awan wani auri matata Allah ya ɗauki rayuwata saboda bai son tarbiyyar 'ya'yansa su lalace bai son tarbiyyar matarsa ta lalace da ka bar wani dan tasha ko dan fowa na ya dauke ta ai gar ka san bawan Allah ka roke shi ya aure ta don duk abin da kai mai kyau baka bai lalace bayan ka me ke faruwa shikenan haka ko Allah ya kaddara gabanin su isa Allah ya dauki rayuwarsa sai kuma ya bar wasiya bayan wannan da cewa a gaya Sa'ad ibn Abi Waqqas idan ya zo wajen mutanen Farisa sun kware da yaki kar ya kuskure ya ce zai shiga garuruwan su ya yake su ya tsaya a bayan gari ya gama duk wani strategin yaki a bayan gari amma na kar yayi garajen shiga cikin garuruwansu da ƙauyukansu in yayi wannan yace za a yi wa musulmai babu daɗi aka ba wa Sa'ad ibn Abi waqas wannan wasiya bayan Umar ibn Khattab shi ma masa wasiya akan hanya shi Sa'ad ibn Abi Waqqas iyakan hanyar da biya shi ma sai Allah ya jarbe shi da jinya kawai kuraje suka yi ta fitowa a jikin sa manya manya suna fashewa suna sa mar kasala take nuna wani ainihin Khalid ibn Arfata radiyallahu anhu yace idan abu ya gagarin to kai ne difiti na don haka sai aka waye gari shi ba zai iya yaki ba amma wannan Khalid da ikon Allah shi ne dafi shi yake komandin yaki sahabbai suka kama hanya ga nan dubu hudu sun kama hanya ga dubu bakwai an kare an karo can an turo wajen ɗari takwas can ga dubu hudu da ikon Allah ana zuwa kam da za a yadda zango akwai soja dubu ashirin da tara cikin inna Allah hashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum sun yi alkawarin yin kasuwancin da babu asara a cikinsa. sa wannan soja dubu ashirin da tara me ke faruwa suna zuwa nan bayan gari suka zauna a wannan bayan gari da ikon Allah ya sunan bayan garin da muka kira na'am ya sunan bayan garin ai a'a ba su ai sirar nan bayan garin Madina ne su waɗancan sahabbai sun fito daga mutanen ƙasar Farisa sun fito daga Hira zuwa wani wuri na ce a'a ba haka na faɗa ba zuwa sharaf aka ce sun wudo daga hira zuwa sharaf tayyib so sun fito su sun tsaya a wurin su kuma wannan sahabbai sun kamo hanya da ikon Allah suna tafowa da sauran tabi'ai kaɗan da ke cikin su to waɗanda suke wajen sharaf bayan shi musanna Allah ya dauki rayuwarsa sai suka tsara fitowa kaɗan baya suna kara fitowa waɗannan sun iso su kuma daman komanda musanna gabanin ya bar duniya yayi wasu yankan a shiga gari ko sahabbai suna zuwa karkashin jagorancin Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu anhu sai suka tsaya a bayan gari wani wuri da ake kiransa ainihin Suwat suna tsaya a wurin Suwat waɗancan da suke kusa da ainihin Sharaf sai suka fito sai suka haɗu a wurin sai suka ki shiga kan Farisawa su yaƙe su Farisawa kuma sun ji labarin waɗannan sun iso su kuma sun ki fitowa wannan kuma sun ki shiga aka yi kwanaki da yawa sa'ad bin abi waqas sai turo umar bin al-khattab sako mun fa isa wurin mu an ce kada mu shiga an mana wasiya ba mu shiga ba su kuma sun ki fitowa sai aka ce to jama'ar da suke kusa da wannan wurin su din musulmai ne ko kuma kididai ne aka ce a kididai ne an san kididi ko shi a kafuri to aka ce ai kididai ne mutanen da ke wannan wurin sai ya ce to ku rika ba su tsoro in kuna ba su tsoro za su aika mutanen farisa karkashin jagorancin yasjurt su ce suna cikin halin kakanika ya dauko dauki a kawo dauki sai sahabbai da kuma sauran tabi'a wurin suka yi ta basu tsoro mutanen wannan wurin suwa sai suka tada wakilai a boye aka je wajen shugaba a Farisa can wajen Iraki aka ga marga fa halin da muke cikin musulmai suna kawo mana hali suna mu tsoro sai ce da ikon Allah za a turo sojoji su yaƙe su ya kwanta baki bacci shi wannan kwamandan ainihin makiya addinin Allah din sai mafarki cewa Umar bin Al-Khattab an gwabza yaki yayi nasara a kansa da ya tayi sai tashi jikinsa a mace amma duk da wannan bai fasa ba sai duba wanda fi kowa kwarewa a yaƙi sunansa Rostam sai ce kai ne kwamandan yaƙi don haka sai suka kama hanya su ma sai suka fito adadin su kuma mutum dubu sittin sabai kuma dubu ashirin da tara suna bayan gari kaga sun nanka musulmai biyu da yan kayi me ke faruwa da ikon Allah suna fitowa sai suka suka samu wani babban kogi sai suka ƙetare su falisawa suna ƙetarewa shi ya ga an ƙetare lafiya kalau shugabansu sai juya ya ce wa kwamandan su ya ce kai waɗannan mutanen yau ikon Allah za mu gama da Umar Khattab take a lokacin kwamandan ya ce ka ce in Allah ya yadda ba musulmi bane kuma sai ya ce ka ce in Allah ya yadda sai ya ce ko Allah bai yadda ba za mu yi nasara ka san kafirci ma geji geji ne wani kafircin mutum ya ji a san yafi karfinsa ko kafircin zai yi ya ce ko Allah bai yadda ba za a yi nasara an gama kawai wannan soja dubu sittin a yi nasara a kayan mu suka kama hanya suka ketare ruwa ƙetare ruwa da suka yi sahabbai da suka zo suka ce mu ketare ruwa mu sa ruwa a bayan mu aka ce kar mu yi haka hikimar a ketare ruwa a sa ruwa a baya shine mu rika ɗiban ruwan muna biyan bukata sai aka ce kar mu yi haka tun daga kogi a nan wurin kada mu ƙetare mu bar wannan ɗan ƙaramin tafki mu rika shan ruwan su kuma mu yi su su ketare ruwan su fito in sun fito mu yaƙe su idan muka yaƙe su za su rasa da su fada cikin ruwan su halaka ina fata an gane to shi sa a wurin yaƙi in akwai ruwa sai ku duba ƙarfin abokan ba shin za mu sa ruwa a baya ne mu hana su ruwan sha wahala ta musu yawa ko kuma mu sa su ƙetare ruwan mu ba su ikon fada cikin ruwan suka sha wahala so anan sai aka zaɓe mu ba su su ƙetare ruwan ya zama ruwan iya bayan su idan suka sha wahala su fada cikin ruwan kuma da ikon Allah haka aka yi to wannan yaƙi na kadisiyya karo na farko an yi kwana ɗaya an yi kwana biyu an yi kwana uku ana gwabza shi sai a karo na hudu ya ƙware shi a karo na farko da aka ji yakin kadisiya me ke faruwa sahabbai sun tsaya a wannan sahu tare da tabi'ai da suka je su can kuma farisawa sun tsaya sai ana yi irin single combat din nan mutum ɗaya ya fito ya yi challenging abokanan gaba sai a fito ana zuwa ɗaya daga cikin sojojin musulmai sunansa ghalibun abdullah sai ya fita physical combat ya ce akwai makiyin addinin Allah ya fito da ikon Allah a kai shi lahira yana faɗan wannan take yana faɗan wannan magana akwai wani soja sunansa Hormuz daga cikin Farisawa sai ya fito yana fitowa da ya ga sojan sai ya rena sojan Farisawa ya ce wannan ai bai kai faɗa da shi ba sai ya yi wayon yaƙi sai ya kwace makamin soja sai ya kama shi da ƙarfi sai ya kawo shi bangaren musulmi ya ce wannan fursunan yaƙi ne bai kai yaƙi da shi ba ka ga masu yi da gaske kenan yana tsayawa sai wani daga cikin sojojin musulmai sunansa shi ma Amr bin Kabir ya sake fita ya sake fita ya sake challenging abokanan gaban addinin Allah akwai mai fitowa wani soja daga cikin farisawa general sai ya fito yana fitowa aka fara doka yaki da ikon Allah wannan soja amr musulmi sai ya dauke kansa kawai sai ga kan kasa ana cikin wannan hali amr sake fita ya ce akwai wani kuma again wani ya sake fitowa yana fitowa da ya sa takobi sai ya dauke masa haɓarsa nan gaba ɗaya sai sauke ta kasa ya kammala sai ya dawo wani soja musulmi ya fito yana fitowa shi wancan ba farisa shi ma ya challenge sai wani ya fito yana fitowa shi wannan sai kafarsa ta gagara tafiya ma gaba daya sai ya fara ja da riba sai ya koma cikin sojojin farisawa shi wannan soja musulmi da ya fito na uku sai je har gaban farisawan yana waka akwai mai fitowa makin addinin Allah ya fito a kai shi lahira ba wanda ya kula shi akwai bukuna guda biyu na abinci sai je har gaban su ya dauko buhuna kuma nasu ne sai da shi bangaren musulmi. yana zuwa sai sa'ad bin abi waqas sai sa aka bude sai aka ga abun buhu ɗaya dibino ne ɗaya zuma a ciki sai ya ce to kai dan kabilar banu tamim ne an baku kuje ku ci wannan to ana cin wannan hali ana single combat ba su kai labari ba makiya addinin Allah sai shi wannan Rostam kwamandan su yace kai in an ci gaba da wannan ba za a kai labari ba don gaskiya sahabbai sun kware wajen single combat musamman ka ɗauki irin su Albara bin Malik shi an taba zuwa single combat haka ɗaya ya fito a yi ɗaya ya fito a yi sanda ya kai mutum ɗari a haka in ya fito ya ce bismillah yanka fito sai a kai mutum barzaku da ikon Allah to da Rostam ya ga haka gashi da soja dubu sittin ana kashe su one by one sai wani wayo sai ya ce sai aka taho yakin daman sun fito yaki ne da ainihin giwaye guda talatin da uku na yaki suna zuwa sai suka sa giwaye a gaba sai ya ce to yanzu a daina single combat a daina combat ainihin ɗaya da ɗaya a tafi da giwayen da ƙarfi a danna musulmai sai ku aka aiki da wannan hikima musulmai na da dawaki guda ɗari takwas wanda shi almugira ta bin shu'ub aiko radiyallahu anhu da kuma wasu yan giwoyi kaɗan ƙari sai aka turo giwaye da ƙarfi sai suka yi kan musulmai masu giwayen sai suna tura harba jefa jabalin kuma suna harbi da kibau da ikon Allah a lokacin sun yi wa musulmai asara mai yawan gaske saboda sun taho da giwayen da karfi sai suna jefa jabalin musulmai sa'ad bin abi waqas sai ba su ba wa komandan sa sako Khalid cewa musulmai su jefa nasu ana jefa to nasu bai da karfin waɗancan sai zama bai isa inda ake ma bukata isa ba wannan kuma sun danna addinin Allah ya zama wannan wunin farko ba an yi shi jina-jina bangaren makiya addinin Allah ba su kai labari ba bangaren musulmai su ma Allah ya jarabe su wannan karo na farko sai aka je a kwanta sai aka fito wayewan gari na biyu wayewan gari na biyu taimakon da Allah ya wa musulmai shine abokanan gaban a karo na farko a yammacin yakin farko din su waɗannan ainihin makiya addinin Allah din daga ƙarshe an yi wayo giwayen nasu sai aka yi ta jefa jabalin yana shiga idan su yana makantar da su akwai sahabban da suka ɗauko wani wayo strategy na yaƙi sai ana ɗaukan ana sa kibau a idan giwayen sai ka daure in katin kari giwa sai ka sa mata kibau a ido idan ka sa a ido sai ta juya in ta juya wanda yake kanta sai ta kada shi sai ta taka sai ta wuce to wannan sai ya taimaka musulmai sai ya zama illar da aka musu ma sun ɗan rama gabanin a tashi a karon farko ko to a karo na biyu sai ya zama su basu fito da giwaye ba ainihin abokanan gaba ana cikin wannan hali kuma sai ga labari ya isa wajen wani Siriya akwai wani bawan Allah da ake kiran sa kaka komanda ne na yaki shi ma sai labari isa wajen su ya taho daga Siriya sunan sa kaka bin Amr babban komanda ne da Allah mar baiwa da kwarewa wajen yaki su su iya cikin siriya ya ji labarin ana yaƙi da musulmai sai ya ce to ai ba zama kawai sai ɗebo sojojinsa sai suka fito suna fitowa za a tashi a yaƙi kwana na biyu sun iso da ikon Allah kaka na isowa sai aka fara a wannan wuri ma aka fara ainihin wannan pistres combat din musulmai su fito abokanan gaba su fito musulmai su fito abokanan gaba su fito kuma hakikatan su sun fito su kaka daga siriya ne kuma a karo na biyu shine sojojin ta bin shu'ba radiya anhu suka yi participating karo na farko ba su yi participating ba nawa to sai aka zo aka fara single combat again a karo na biyu kaka yana isowa an ma isowansu daga Siriya su waɗancan makiya addinin Allah sun tsaya daga bangaren yamma masalan musulmai daga bangaren ina gabar yana isowa kawai samu an matsaya ba a fara face to face combat ba single combat kenan ba a fara ba yana isowa yace me ake jira kace za a fara ne kawai shi sai shiga fili shi wannan kaka da ya zo daga Siriya yana isowa da ya shiga fili sai wani daga cikin sojojin ainihin Farisa sunansa Rahman sai ya fito yana fitowa kaka sai ya fito sai kai shi lahira da ikon Allah ana cikin wannan again sai kaka ya sake fitowa wani soja a cikin Farisa ya fito sunansa Bahaman shi ma ya sake kai shi lahira da ikon Allah to da ikon Allah kaka san da ya kai mutane ɗaya biyu uku hudu har biyar lahira a haka aka zo aka yi yaƙi na biyu a wannan yaƙi Allah ya taimaka musulmai sun fi yin nasara babban abin da ya taimake su a filin yaƙi shine abokanan gawa ba su zo da giwaye ba sai aka zo washe gari kashi da uku kenan ko sai shi rashin zuwa da giwaye jiya ya mana illa sai suka sake ɗebo giwaye suka dawo da su sai suka sake irin hikima su farisawa irin wadda suka yi daga farko sai suka ce a sake dannawa da giwaye to a nan sahabbai suka gane irin hikimar da suka yi a ran farko na soke idan giwaye to a nan sai suka yi applying the same idea da gaggawa ana fitowa da giwaye kaka ya fara fita da mutanen Siriya yana fita sai suka fara soke idan giwaye suka fara soke idan giwaye sai giwayen na juyawa suna yadda jama'ar da ke tare da su suna taka su so wannan sai ya taimaka musulmai musulmai da suka ga cewa mun kore su daga baya sai sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu yake musu magana da tsaini ku yi kokarin danna su da karfi ku kore su ku yi nasara a kayan su sai musulmai suka yi yunkuri da ƙarfi da dokunan su da suka je abokanan gaban suka yi resistance suka kijja da baya akai akai daga karshe sai ce ku yi withdrawing ku da baya shi kuma ana yakin da yake bai da lafiya akwai wani tsohon palace da aka samu a nan bayan kasar farisa palace ɗin na wani tsohon sarki ne da ya zo shi sai hau ya zauna iya kallon sojojin musulmai yana kwamandin yadda ake yin yakin har a karo na uku su kafiran a gane cewa gafa kwamandan musulmai akan wannan wurin gara mu yi kokarin kashe shi sun tura za a je a kai sa'ad albun abi waqqas radiyallahu anhu sai sahabbai a gane aka yi gaggawan zuwa aka yi kifin ɗinsa da ikon Allah a wuni na uku haka aka yi a wuni na uku fa yakin yayi tsanani an yi jina-jina to a wannan wuni na ukun yadda aka ga rana haka aka ga dare ba a tsaya da yaƙi ba daga wuni na uku sai aka yi tazarce zuwa wuni na hudu ba a tsaya ba ana yaƙi ana yaƙi a cikin sojojin musulmai akwai wani hilal sai ga kura ta yi yawa sai ya gane ina rostam yake shi wancan kwamandan su da ya ganshi sai ya zaga ta baya kura ta yi yawa sai je bai maganinsa akwai wani ainihin wani raƙumi haka da giwa a wurin da kuma kaya a kai da ya je ina nema soke sai ya soki wani kwali da yake kan dabbobin sai kwalin ya fadi Rostam na ga fadi sai ya gudu da gagga sai shiga wannan kogin da ke bayan su shi wannan Hilal din sai bi shi a guje yana shiga kogi sai ya dirka a kansa shi kuma sai ja Rostam zuwa bakin gabar kogi sai ya soka marmashi sai ya kashe to an kashe kwamandan su yana kwashewa sai fito yana kabbara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yana kabbara su ban san an kashe kwamanda ba can sai suka gane labari ya kai wa musulmai cewa an kashe kwamanda Rostam daga nan da ikon Allah sai a karya lakarsu musulmai suka ci gaba da danna su da danna su da danna su har Allah sa aka yi nasara to wuni na uku zuwa na hudu tazarci aka yi a karo na hudu da ikon Allah musulmai suka yi nasara musulmai dubu ashirin da tara makiya addinin Allah dubu sittin ka ji da musulunci ya kafu wannan kasar iraki shine kwanan nan aka zo aka amerika ta rusa wannan kasar akwai makarantar qur'ani da tun zamanin usman bin affan aka gina radiyallahu anhu yanzu sun an yi bomit din makarantar kaga yadda aka yi musulunci haka aka yi shi mu kuma ake ta kwacewa muna gani wallahi haka musahabbai jinin su suka bayar addinin Allah ya kai wannan matsayin sanda wannan jini mai daraja haka suka bada shi ana cikin wannan hali aka kammala yaƙi sojojin musulmai a cikin mutum dubu ashirin da tara mutum dubu mutum dubu shi suka yi shahada dubu shida saura dubu ashirin da uku ko a cikin sojojin kafirai dubu sittin an kashe mutum dubu arba'in dubu arba'in a kashe a cikinsu me ke faruwa ana kammala yaƙi sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu farin ciki ya ishe sai ya ɗauki wani mai sunansa sa'ad shi ma sai ce ka yi gaggawa a matsayin koriya sabis kenan ka kawo sako da dumi sa zuwa ga umar bin khattab a garin madina ce mun yi nasara wannan ya kamo hanya ba dare ba rana tafiya yake yi tafiya tsakanin can kasar irakin zuwa saudi arabia lokacin garin madina tafiya a kayan dabba dare da rana babu hudu tafiyan kwana goma sha hudu ne a guje kuma ya ce yana isowa wannan bawan Allah sa'ad bayan garin Madina zai kawo Umar bin Khattab labari sai ya ga mutum a bayan gari shi bai san waye ba ashe shi Umar bin Khattab abu ya dame shi ya gagara hakuri duk yammaci sai je bayan gari sai ya zauna ko zai ji labarin ya ake cikin musulmai a wajen yaki duk gari ya waye sai je da safe sai rana ta yi sai dawo gida ya zauna yammaci na yi sai kuma bayan gari yana zaune a bayan gari sai ga mutum da doki a guje sai tare shi me ke faruwa daga ina kake ce daga can wajen kasar Farisa wajen Iraki yaya ake yaƙi yace musulmai sun yi nasara Umar yana jin wannan sai ya sujudu shukur ya fashe da kuka yana bin sa yaya aka yi yaƙin yaya kaza kaza iya tambaya shi mutum bai san Umar bin Al-Khattab ba iya ta gudu iya so ya kawo Umar labari iya kan doki shi kuma Umar yana bin guje har suka zo garin Madina yana bi iya tambaya iya bi iya tambaya sun iso garin Madina ya tsaya sai Umar na biyo shi kuma a guje ya ba ga mun bai ce a'a yayi labari yake shi ka ba su labari aka ba su labari sahabbai suka gode wa Allah akan wannan nasara da aka yi da sauran tabi'ai da ke wurin wannan shine karshen yakin a takaice yakin qadisiyya iya da darussa da yawa wannan somari na sani akwai darussa mai yawa kuma wallahi al'adin ba za mu san yaya musulunci yake ba sai muna karanta tarihin yaki wannan garin faka duba yanzu yadda aka je aka yi wa Saddam a kasar Iraki walakancin da aka masa aka kawo shi gaban duniya ana aske masa gemu cin mutunci duk abin da ka sayi na addinin Allah yau a kasar Iraki a rusa shi ka ji da yadda aka da jinin sahabbai da tabi'a aka shigar da addinin Allah wurin ka ji yadda musuluncin ya shiga ba wai haka kawai aka je aka kafa wa'azi ko kuma haka kawai aka shiga cikin TV aka yi wa'azi duk suka musulunta ba a'a wasu bayan Allah suka ba da jinin su addinin Allah ya tabbata yau wasu sun hakura da rayuwar duniya ita suke bukata an kwace garuruwa hasbunallahu wa ni'mal wakil haka yakin kadisiya ya durmuyar da tsawon kwana uku وكانت القادسية بابا أبر منه الإسلام إلى العراق وفارس والشرق كله حقيقة قادسية ياجن قادسية شيني كوفا da musulunci ya samu shiga kasar iraki da kasar farisawa da kuma ainihin mashirik gabaki daya wato yammacin duniya dalilin yakin kadisiyya Allah ya ba wa musulunci ikon shiga wannan wuri ina fara an gane wato gabacin duniya kenan فكانت معر فكانت معركه مصير بين العرب والمسلمين والفرس المجوس wannan yaƙi hakika kasance yaƙi ne da ya auku ɓangare da akwai musulmai da kuma larabawa an ce musulmai da larabawa saboda akwai larabawan da suka yi ce musulmai yaƙi amma na su ba musulmai ba ne dalili shine ai a can daban ana gallaza duk wani balarabe a lokacin ina fata a gane so da musulmai suka zo yaƙi za a kwace musu garin suka ce to muna tare da ku da wannan yake halatta ya halatta musulmi ya haɗa kai da wanda yake ba musulmi ba a yaƙi wanda yake ba musulmi ba don anan musulmai sun haɗa kai da wanda yake ba musulmi ba kuma sun yaƙi wa wanda yake ba musulmi ba amma na bai haɗa bai kuma musulmi ya haɗa kai da wanda yake ba musulmi ba kuma ya yaƙi musulmi ina fata an gane yawa wannan bai halatta kai musulmi ka nemi taimakon wanda yake ba musulmi ba akan musulmi amma na ya halatta kai musulmi ka nemi taimakon wanda yake ba musulmi ku yaki wanda yake ba musulmi ba a yin mun fahimci wannan da kyawu wani mala ya ce kama abin da musharrab ya wannan bai halatta ba a musulunci shugaban kasar pakistan abin da ya bai halatta ba a musulunci abin da ya halatta shine idan wani wanda yake ba musulmi ba zai baka taimako a yaƙi wanda suke makiya addinin Allah ya halatta amma na kai karka nemi taimakon makiyin addinin Allah ka yi me ka yaki musulmi kuma ko da ka ce walaula daqullahi nasa ba'dahum li abin, wannan iya magana akan Allah ne yake tunkudo wani ya kawar da wani ba wai ababin yaki kai ka gayyato kafuri ya kashe musulmi ba musulmi hakikatan ma bai yadda yaki da musulmi dan uwansa matukar iya halin musuluncin sai dai in ana ga akwai abun da yasa imanin sa ya lalace ko kuma ya karyata wani rukuni daga cikin rukunan musulunci saboda haka bangaren farko akwai musulmai da kuma al'arab bangare na biyu akwai alfurs almajus wato mutanen farisa majusawa za mu karanta kisar a ah, da dan gaggawa ko saboda ina ga ai labarin da muka bari kawai maimaita shi za mu ki a ciki waqtara umaru li jayshihi sa'ad bin abi waqqas umar bin al-khattab ya ainihin zaba wa rundunar yaki sa'ad bin abi waqqas ya zama komanda bisa ga shawarin da muka kira a baya fa kharaja min al-madinati sana 14 hijriya sai suka fita daga garin Madina shekara ta goma sha hudu bayan hijira wa askara bil qadisiyya min ardil iraq suka ainihin shirin yaki suka tinkari ainihin wannan yaƙi na qadisiyya a ƙasar iraki al arbal ma'araka faqtara arbal ma'araka sai zama shi sa'ad bin abi waqas ya zabi kasar da za a yi yaƙi inda aka karantar da su strategy yaki bi haifi takunu bainas sahara ta inda zai kasance yakin za a yi tsakanin sahara ne shi wa baina shabaka alma'iya almaka'ada min ardil iraq ta inda zai zama a zangon da ake yaƙi ɗin akwai wani ainihin kaman kogi ko kuma wani tafki na ruwa wanda za a iya dogaro da shi wajen fidin musulmai in ana yaƙi a ƙasar iraki din wa zalika hatta la yatawarrada jayshul muslimina fil qital bi ardin lam ya'lifha har ta wannan zai taimaka la yatawarrada jayshul na sojojin musulmai ba za su halaka ba fil qital a cikin yaki bi ardin a ƙasa lam yi alifa wanda ba san ainihin ta ba wala wala makhatiraha kuma ba san hatsarin da ke cikin ta ba so da haka sai suka zabi sahara bayan gari ga kogi a bayan abokanan gaba mu za mu rika aiki da wannan dan ruwa ne tafki muna sha da ikon Allah wannan shine hikima kenan wa haythu yumkin idza daratil harbu alayhi ta kuma inda zai zama idan yaki ya dawo kayin musulmai alaihi kan komandan musulmai raja a ila sahara yayi gaggawan dawowa ya gudu zuwa ga sahara fa yaqirru ya gangaro a hankali shi komandan musulmai kenan wa firu sai su gudu su musulmai da. akwai inda yake halatta in ana yaƙi ku gudu a zamanin sahabbai bai halatta ku gudu sai dai in adadin abokanan gaban ku ya haura ninki goma idan ku dari ne su dubu dole ku yaƙi idan ku dubu ne su dubu goma dole ku yaƙi in sun haura dubu goma in wahala yayi wahala kuna iya guduwa shi yasa qur'ani yace iyyakum minkum ishiruna sabiruna mi atay in an samu mutane ashirin masu haƙuri a cikin ku da ikon Allah za su rinjayi mutane 200 biyu kowane ɗaya tunkari nawa goma daga baya sai Allah ya ce al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum du'afa aw dafa ala ikhtilafi riwayat iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'atayn a cikinku yanzu an san akwai masu rauni wato mu kenan in an samu masu hakuri a cikinku ku mutane ɗari za su iya tinkaran abokanan gaban Allah mutum ɗari biyu mutum ɗaya yana tinkaran nawa biyu sahabbai ɗaya yana tinkaran goma mu yanzu idan adadin abokanan gaba ya ninka biyu idan wahala ya wahala ana iya guduwa amma su sahabbai ba dama ku gudu sai in ninkin su ya ninka ku sama da goma ne kaga daga nan ma ka za ka iya gane level din imanin su da namu su ɗaya na tinkaran goma kai kuma imaninka a yau ɗaya zai tunkari biyu ne haka kuma suke yi ɗaya goma yake tunkara don haka wa huwa a'rifun nas bi masalikiha saboda shi komandan musulmi din da yake ya zo ya shiga sahara ya fi kowa sanin lungunan da za a bi da ikon Allah a gudu ina fatan mun gane amma idza daratil harbu anal furs idan kuma yaki ya zama ya kasance a kayin mutanen farisa ne su ake nasara a kayinsu fa yakunu adu amamahum sai zama abokanan gaban farisawa na gaban su sai abokanan gaban musulmai wal baharu min wara'ihim kogi kuma yana bayan su wa ta'khudhu suyuful muslimina sai zama takubban musulmai na sauke kawunan su da ikon Allah fala tabqa lahum baqiya da ikon Allah sai su waye gari babu inda za su bi su gudu saboda bayan su ruwa ne kuma hakan aka yi rana na uku zuwa na hudu kogi suke da fada suna mutuwa wa haka za ta haƙƙaƙa ma tawaqqa'ahu zalika alqa'id almulham yace wannan shine abun da ya tabbata wanda wannan komanda alqa'id kenan sa'ad bin abi waqas ya shirya almulham wanda ake masa ilhama ilhama shine wato wani shirya da Allah yake wa mutum ba tare da wahayi ba ilhama aka yi Allah yi wa dabbobi za ka ga yanzu an haifi yar akuya babu wanda ya kama nonon uwar ya sa a baki sai da sa ainihin bakinta a jikin me nonon uwar ai ilhama ne so wannan shi ake nufi ilhama wato wani shirya da Allah yake sa maka to shine yace wannan shine hikima da wannan aqaid komanda yayi almulham wanda da ikon Allah aka masa ilhama wa nazala sa'ad ibn abi Waqas, radiyallahu anhu bil qadisiyya sa'ad ibn abi Waqas ya sauka cikin qadisiyya wannan kasar qadisiyya wajen da za a yaki din wantazara jaishal fursi tawilan ya jira sojojin farisawa dan a yaki tsawon lokaci falam yahdur limulaqatil muslimina da ikon Allah ba su fito dan ainihin gamuwa da musulmai ba wa nashul gharat sai sojojin musulmai suka watsu nashu shine tafarraku al fashannul gharat sai suka watsu zuwa ga ainihin lunguna wa hayi al iraq a ainihin sansanin iraki guda biyu shine me shimalihi wa junubihi bangaren arewacin iraki da kuma bangaren ainihin kudanci zuhum dan su ainihi firgitar da abokan gaba sai aka ce wannan bangaren ku shiga eh, kauyuka ku rika ba su tsoro wannan bangaren ku rika ba mutanen bangaren nan tsoro sai aka shiga kudu da arewa ana ba su tsoro shine suka aika dan a gaya wa shugaba ga halin da suke ciki kamar yadda muka bayyana ko wa bajjal furs bi shakwa ila malikihim sai mutanen farisa suka kai kuka a shakwa kenan ila malikihim zuwa ga ainihin sarkin su shugaba kenan Shi ne wanda ake cewa yas da jirt wato yas jirt ɗin kenan laraba suna cewa yas da jirt a yaren farisanci ko kuma turanci a ce yas jirt sai suka kai complain gare shi ya tulubu na suna neman a zo a kare su suna cikin ƙauyuka musulmai na ba su tsoro fatalaba min qa'idihi sai nemi komandansa rastom wato rastom kenan wanda muka kira su liqa'ahum bil qadisiyya da je ga mudu musulmai a wannan yaki na qadisiyya fataharraka bi jaishihi wa barazu amama jaishil muslimina wannan komanda ya girgiza sojojin farisawa suka fito shine mubaraza don gamuwa da sojojin musulmai wastamarratil harb bariyatu thalathati ayyam haƙiƙa yakin ya wanzu wanda ainihin cikin halin kakani kan tsawon kwana uku wanta yakin ya kare bintisaril muslimina alal furs intisaran sahikan da taimako da nasara na musulmai akan mutanen farisa intisaran nasara sahikan wacce take bayyananniya abu wanda yake ya bayyana mai nisa bayyanuwa wa kanat ma'arakatul qadisiyya min ma'arikit tarikh alhasima hasima malam yace hakika yakin qadisiyya iya daga cikin yakukkuka da aka na musulunci alhasima shine almutatabi'a tabi'a yaki da yake ta wanzuwa har ranar kiyama kullun idan ana bukatan darasi in an karanta za a ga darasi a ciki shine ake cewa abu alhasima wanda kullun wanzuwa yake wannan yaƙi allati wanda shine qasamat baharal kursi ya karya kashin bayan farisawa falam yastaridu quwwakum ba'da hada ikon Allah ƙarfin farisawa bai dawo ba har bayan yakin hatta dalat daulatuhum da hazaim mutalahika wanda da ikon Allah hatta dalar daulatuhum wanda da daular su ta yi nasara kalman dala shine yin nasara a da daular ta yi nasara ba da haza'in mutalahi bayan yakin da suka yi ta da duniya gabanin zuwan musulunci amma tun daga wannan yaki da ikon Allah karya karfin su ba su kuma sake yin nasara ba kana Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu haqiqa Umar ibn al-Khattab Allah ya kara masa yadda da za a je yakin qad da sa'adan ya ba wa sa'ad ibn abi waqas guziri bi ba'dhi nasa'ihihi da sashin nasihohinsa ya ba shi guziri na nasiha cikin jumloli guda tara min ha daga na farko yana gaya wa kwamandan yaƙi ya ce isma min ashabika ka rika sauraron abin da sahabbanka ke gaya ma a wurin yaƙi kar a baka shawara ka ce ba ruwana a'a ka rika sauraron su shine na farko in aka je yaƙi shawari iya da muhimmanci musamman wanda za ka kawo yan ainihin nemo labari su kutsa tun su ɗebo ya ce ka rika sauraron su a filin yaƙi akwai buƙatan taka tsantsan na jin labari labari ɗaya za ku samu da ikon Allah ku nasara akan abokanan gawa labari ɗaya za a kawo ku yi wasa da shi da ikon Allah ya nasara a kayan ku na biyu ya ce wa ashirikun fil amr ka rika tarayya da su cikin duk al'amarin da za ka yi kar ka da kanka gefe kai komai kai a'a ka rika tarayya da su duk abin da ake ku rika cin abinci tare ku rika bacci tare kar ka koma gefe na uku wala tajtahid musri'an kar ka rika yin kokari cikin gaggawa kar daga ka ga wani abu ka ce bari ka yi ainihin hukunci cikin gaggawa yace kar kar kai wannan bal itta'id ka rika yin abu a cikin nutsuwa ka rika yin abu a cikin nutsuwa shine nasiha ta uku yaki na bukatar nutsuwa matuka da gaske in ana yaki ba a son rudani na hudu yace wa alam anna al harb ka sani cewa fa yaki za a je ba fa za a je wa'azi ne ba ba fa za a je neman aure ba ne ba fa za a je aikin hajji bane a yaki za a je ka sani tun akan hanya ka gaya wa kanka labarin yaki za a je duk mai zuwa yaki ya fi kowa tsammanin mutuwa a duniya na biyar la yuslihu laha illa rajulu al-makith alladhi ya'riful fursata ka sani babu wanda yake iya yin yaki sai mutum tabbatacce wanda yake sanin chance da ya dace a yi aiki da shi a yaki abokanan gaba wanda yake aiki da kowane irin chance ya samu komin kankatansa ya yi ƙoƙan kai hari to shi yake iya yin yaki wanda ba zai ce a'a to bari mu ƙara hakuri ba a'a daga ya ga wani karamin chance da ikon Allah zai kai hari na shida yace wa innaka taqaddam ala ardil makri wal khadi'a wal khiyana ka sani kai zaka je ne kan wasu mutane kan ƙasa shine ardil makri kasar makirci wal khadi'a da yaudara wal khiyana da ha'inci ka sani kana zuwa ne ala qaumin akan mutane tajra'u ala sharri fa alimuhu haqiqa sun san sharri kuma sun nemi ilimin sharri a duniya wa tanasawul khaira fajahiluhu hakika kuma sun san shar alkhairi sun kuma jahilci shi ba su aiki da ga baki daya na bakwai yace kai fata takunu kullum ka rika dubawa yaya za ka kasance a wunyakin yakin kaka tunanin fa in ma kai nasara ko ai nasara a kayinka in ka rike asbabun nasar sai kai nasara kai bi Allah kai kokarin togewa sai kai nasara shine ka duba ya za ka kasance za ka kasance in ma ka yi nasara ko a yi nasara a kayanka sai na takwas ya ce wa aharis lisanaka ka rika kiyaye harcenka daga sabon Allah ka rika aiki da harcenka wajen me wajen tuna Allah shi ya sa Allah, ku rika ambaton Allah wato kalman hirzi shine kare harce daga sabon Allah da kuma yi wa kai tarbiyya wajen ambaton Allah daima na tara wala tafshina sirraka karka yadda sirrinka karka bayyana kowa ya sani in ana yakin a rika boye sirri ina fata an gane so wannan duka hikimar yaki yake ba shi na tara shine ku rika boye sirri wato in ana yaki ba fa wanda wanda ma yake cikin sojin ku musulmi ba kowa dace a ga sirri ba annabin Allah ko da sahabbai zai je yaki sallallahu alaihi wasallam wani lokacin za a je yaki idan zai yi yamma ne sai ya ce gabar za a yi sai ya gabar da su sai an yi wani hanya tukunna sai ya arewa hatta jama'ar da yake zuwa yaƙi da su bai gaya musu gaskiyar labarin abin da za a wurin yaƙi shi yasa hadisi yazo cin aljami as-sahih annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yake cewa aljihadu khudu'atun yaki dan yaudara ne wato yaudaran zaka yaudari abokanan gaba hatta wanda ke cikin rundunarka sai ka yaudare shi ba kowa za ka gaya ba za a tara jama'a ce to ku sani in mun je za mu kuya a lungu kaza sannan abincin mu iya wuri kaza idan ka bayyana cikin al'umma ka kwafsa jama'ar da zaka jawo fiyu mutane ne ahalul halli wal aqdi kusa da kai su kake neman shawari sauran jama'a sai dai su kawai ana me ana aiwatarwa in kun je wajen yaƙi kuma kar ku ɗauka cewa kun fi kowa ka ɗauki kanka shugaba da sauran duddade ne ina fatan mun gane to wannan shine takaitaccen darasi akan yaƙin qadisiyya min wasayahu lijiyushil mujahida wasiyar da Umar yake zuwa ga sojoji da ke zuwa ga jihadi qala haywatu bin shuraih haiwa ibn shurai, rahmatullahi ya ce kana umaru idza ba asal jiyusha lalle umar ya kasance idan ya tada sojoji zuwa ga yaki na farko ausahum bi taqwallahi azza wa jalla iya musu wasiya da jin tsoron Allah zai ce duk abin da za ku yi ku ji tsoron Allah don a duniya ba abin da ke sa a yi nasara kamar jin tsoron Allah summa qala inda akadil alwiya kuma sai faɗa lokacin da za a kulla runduna zuwa ga yaƙi ana ban kwanin tafiya yaƙi kenan na farko anan yana wasiya wa duk jama'a da za su yaƙi da kalmomi guda biyar na wasiya jumloli guda biyar yake yin wasiya ga duk wata runduna da za su je yaƙi don taimakon addinin Allah na farko sai ya ce bismillahi wa ala aunillahi umdu bi ta'yidillahi wan nasr wa lizumil was sabr shine farko sai ya ce da sunan Allah wa ala kuma za a je ne akan neman taimakon Allah umdu bi ta'yidillahi ku fita da karfafuwan Allah da karfafawan Allah wan nasr da kuma neman nasara daga wurin Allah din wa lizumil ku rika lazimtan abu na gaskiya bin qur'ani da sunna kenan was sabr kuma ku rika haƙuri a wurin yaki wannan shine wasiya ta farko na biyu sai ya ce qatilu fi sabilillahi man kafara billah yana musu wasiya afwan ba a kalma biyar ba a kalma goma sha biyar nake so in ce jumla goma sha biyar na biyu sai ya ce qatilu fi sabilillahi man kafara billah ku yaƙi duk wani wanda ya kafirce wa Allah in za ku yaƙe shi ku yaƙe shi don Allah kar ka yaƙi wani mutum saboda kabilancin gari ko ku kabilancin yare kawai in za ka yaƙe shi kai me kai don Allah na uku zai ce wala ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadina kar ku yadda ku wuce gona da iri ku sani Allah bai bukatan mutane masu wuce gona da iri wannan shine wasiya ta uku wannan fa duk wanda za su je yaki sai ya musu wannan wasiya na hudu sai ya ce wala tajibunu inda liqa kar ku yadda ku ji tsoro in za ku haɗu abokanan gaba kar ku yadda ku ji tsoro duk yawansu duk ƙarfinsu duk makaminsu ku dogara da Allah kar ku tsoro saboda duk lokacin da mutum ya firgita wannan shine gaba na farko ne nasara a kayinsa na biyar ya ce wala tumassilu indal alqudra kar ku yi kace kace da mutum in kun samu ikon kashe shi in akwai yadda za ku yi kashe mutum ku kashe cikin mafi kyawun kashewa wa idza qataltum fa asinul qitla wannan shine magana wato shine tumassilu shine kada ku yi kace da gawa a fasa kai a fasa ciki a kakkarya yace kar ku yi wannan in za ku kashe mutum ku kashe cikin mafi saukin kashewa duba adalcin musulunci wato hatta gawa akwai hakkinta na shida yace wala tusrifu inda zuhur kar ku yi almubazaranci in kun samu nasara akan abokanan gaba an je ɗiban ganima a yi ta ainihin almubazaranci da ganima yace kar ku kusura ku aikata wannan ba a almubazaranci da ganima na shida afuwan na bakwai wala ta tatakallamu inda jihad kada ku rika magana in ana gwabza yaki kar ana yaki kuna taɗi ku rika yin shiru abinda ake shine me in ma a rika Allahu akbar ko la ilaha illallah amma tadin duniya wane ban kaza wane kaza ba a yin sa shiru ake yi shi yasa jama'a yaki fi wallahi koyan sa fa ake yadda ake koyan likitanci yadda ka san mutum zai je jami'a akalla bakwai zuwa takwas da housemanship na haka ake koyan yaki shi yasa yanzu mu ba wani tarbiyya da aka yi abun fa ba zubar gada bane sai kaga mutum in ba tarbiyya sai an je yakin ya gagara yin komai abun ya zo ya same shi har gida ba haka ya faru ba a yakin da aka yi na lokacin farkon yakin afghanistan da american ai akwai matasa mutum dubu sha hudu suka kai dauki zuwa wa ainihin mutanen taliban da alka'ida mutum dubu sha hudu amma da aka je su ba su da training su kawai imani ne caja suka je su yakin aka je ana yaki muta ana hira da kwamandan alka'ida daga cikin kwamandan sun yake cewa wallahi a duk yakin ba abu ba su wahala kamar wannan jama'a dubu goma sha hudu suka kawo musu taimako din yace na farko Allah ya jarbe su da tsabar cin abinci mu a wuni muna iya cin dibino ɗaya mu dogara da shi amma su ba za su iya ba za ka ɗauki dibino akalla ka ba mutum guda talatin amma ba zai ishe shi ba kuma ya kawo ma ɗauki kai kwaya ɗaya ne shi ya zo zai ci talatin ɗaya kenan na biyu ya ce ba su da juriyar tafiya a cikin lokaci da in mun kai hari muna iya tafiyan kaman ya ce mil arba'in hamsin da kafa amma ya ce ba su iya mil hudu ko biyar da kafa ya ce idan muna tafiya sai su ce za su huta in muka tsaya huta da mu da su a kashe in mun mun basu a kashe kuma basu san kasar ba na uku mu in muna yakin da makamai ake dauka ce mutum da zai dauki makamin da ya kai kilogram 100 a kayan sa iya yaki zai tafi yin kilomita 40 50 yace su ba sa iya dauka na hudu gaba ɗaya da bin yaki basu iya ba yace to su ne mafi girman bala'i a gare mu mu basu a kashe mu tsaya jiran su duka a kashe mu shi yasa abin ba zubar gada bane tarbiyya tare ake yanzu ya zo mana ba zubar gada za a yi ta ba gaba ki dai waye shirya hmm, to Allah ya taimake mu na takwas ya ce wala taqtulu mar'atan kada ku kuskura ku kashe mata in kuna yaƙi kar a kashe mace a musulunci ba a kashe mace in ana yaki sai dai in za ta kashe ka in mata suka zo suna participating to ya halatta a kashe su amma in suna gida bai halatta a kashe ba na tara wala haraman kada ku kashe tsofin mutane duk wanda ya zama ya tsufa ya bawa shekara 60 baya in ana yaƙi ba a so a kashe shi ko abokin gaban musulunci ne sai dai in ya ɗauko makami zai yi to anan ake kashe shi amma ba haka ba sai a rabu da shi sannan na goma wala walidan kada ku kashe yaro karami shine walid yaro karami kada a kashe shi shi ma don Allah jama'a ku duba adalcin musulunci abokin gabanka wayan ce kada kashe matarsa kada kashe mahaifinsa in ya tsufa kada kashe ɗansa ka duba adalcin musulunci wa za a kashe matasa su ake kashewa sannan a ci gaba ya ce na goma sha ɗaya ya ce wata waƙu qatlahum idan taƙal jama'an ku yi ƙoƙarin neman kariya na kisan abokanan gaba idan kuka gwamu kuna yaƙi sannan wa inda hummatin habar da kuma lokacin da ake yunƙurin kai hari ku rika neman kariya daga abokanan gaba wa fi shannil da kuma lokacin da ake watsuwa zuwa ga kwarurruka da kuma tsakanin duwatsu ana yaƙi ku rika neman kariya abin da wannan ke karanta da mu ba imani bane an yaki kace tunda an ce wala qulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwal kace ni barin bari a kashe ni wannan shine haramun ne wannan a musulunci eh shahada ne in ka mutu a wurin yaki amma na bai hallance zo kashe ba mutum ya je shi musamman ya ƙi yin komai wai a kashe shi wannan haramun ne shi yasa aka ce ku rika neman kariya da duk abin da za ku nemi kariya da ambaton Allah da yin aiki da ainihin garkuwa na neman kariya da kaucewa harbi duk yace wannan ku rika yi na farko shine inda idzal takal jama'an shine in an musu da kuma inda hummatin nahabat shine lokacin da ake ainihin yunkurin kisa na wasu sun kai hari wasu sun nemi kariya da kuma shannil gharat shine watsuwa da ake tsakanin kwarurruka yace duk ana wannan in kuna ku rika neman kariya haka ba imani bane mutum da gangan ya ce barin bari a kashe ni wajibi ne ka nemi taimakon addinin Allah ka kuma yi kokarin ɗaukaka addinin Allah ka kuma nemi kariya in za a kashe ka kuskure ne ga an har bauki ka ce bari in ya ka same ni ka yi kokarin tafiya inda za ta same kan kuskure ne sai dai ka kauce in Allah kada ta same ka kai me kai shahada amma kai tare ta wannan ba imani bane ina fatan mun gane na'am na goma sha biyu ce wala taghlu inda maghani kada ku rika yin gululi shine yin sata idan aka samu ganima wani ya dauki wani abu ya boye bayan an gama yaki ya ce kar a kuskura ayi sahabbai kai ga wannan ashe mu yau an ce mana kai mu sata ba yi laifi ba wani lokaci mutum bai yi laifi kana masa umarnin kadi dan me dan karfafa shi wajen kare kansa daga wannan sharri din su da yace kada ku yi sata a cikin ganima mun ga ai kirkira ga hadisi a bukhari yaƙi ya je shi ana yawo sahabbai bayan an gama a ce fulanin shahidun fulanin shahidun suka ce suka gani suka ce fulanin shahidun annabin Allah ya ce kalla ra'aitu hufin nari in ji shi sallallahu alaihi wasallam yace na gan shi a wuta aka je ana caji aka samu wani dan bargo ya dauka kawai na wani abokin gaba da ya kashe sai ya dauka ya boye in aka lullubuwa ana bacci bargo amma ya ce na gan shi a wuta me bargo jama'a mutumin da ya je yaƙi an ce shahidun ya ce ra'aitu hufin nari iya na gan shi a wuta don Allah akwai musifar da ya wuce wannan bargo ya kai kyauta kuma baka da da shi ba shi yasa mutum in yayi sata ko bai amfani da ita ba laifin iyanan auren Allah sannan na goma sha uku ya ce wa nazahul jihad an ardi duniya ku yi ƙoƙarin ajiye jihadi da kawar da kanku daga duk nema da damuwar duniya in kuna jihadi kare zama ƙashin bayan jihadi shine mai ardi duniya a kawar duniya kar mu ce a'a za mu ɗebo matan suna da mata kyawawa ko kuma za mu ɗebo dukiya a'a in ana jihadi firamare aim babban dalili shine muna idan ɗauka addinin Allah no goma sha hudu ya ce wa abushiru bil irbah ku kai wa juna bushara da riba fil bai'i cikin kasuwanci ya atun bih wanda kuka kulla kasuwancin da Allah inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'adan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an ومن أوفى بأهله من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم wa نقوم شابيريتي وذلك Fawzul Azim? العظيم كسني fita تاياكي ba wa rayuwa addinin Allah rayuwar ku gaba daya taimakon addinin Allah shine rabo wanda yake mafi girma da za a iya samu to bari mu karanta wannan kaɗan mu tsaya ko wa min wasayahu li sa'd ibn abi waqqas qa'idihi daga cikin wasiyoyin da Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu yake yi wa Sa'ad ibn Abi Waqqas wato komandansa kenan radiyallahu anhu malamai suka ce a baya mun kira abin da ya gaya masa a nan mun kira me bambancin wancan da wannan da yake cewa isma min ashabika wa ashrikum fil amr wala tajtahid musri'an wancan guziri yake shi ina fata an gane dan ya ce qad zawwada sa'adan ya ba shi guziri ne sai ya shi guziri a kalmomi jumloli guda tara a nan kuma wasiya yake masa daga shi sai shi ya kira sa'ad ibn abi waqas suka keɓanta iya masa wasiya wannan ka'ida ne akwai nasiha da zaka yi wa shugaba a gaban talakawansa akwai kuma nasiha da ya dace ka mutum da shi koma gefe da kai sai shi ka masa to wannan ya ke mutane daga shi sai sa'ad ibn abi waqas wasa umar ibn al-khattab radiyallahu anhu sa'ad ibn abi waqas hina wallahu qadata jaysh al-iraq haqiqa sa'ad ibn abi waqas yayi wasiya zuwa ga umar ibn al-khattab yayi wasiya zuwa ga sa'ad ibn abi waqas radiyallahu anhu lokacin da ya ainihin jibintar da shi ya jagorantar da shi akan kwamandan sojojin da za su yaƙi ƙasar iraki faƙala lahu sai ya ce masa ya sa'ad ya kai sa'ad la ya hurran naka min allahi ayyukala laka kar ka kuskura ya rudar da kai daga bin Allah saboda ana ce maka khalu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ana cewa kai kawun manzon Allah ne kar ka ga sahabbai na cewa ai kai kawun manzon Allah ne kai kaza kaza ne yace kar wannan ya yaudare ka na ɗaya kenan na biyu wa sahibuhu kada ka ji ana cewa kai sahabinsa ne wannan ma yaudare ka yace ka sani falaisa bainan nabi wa baina ahadin nasabun illa bi ta'atillah babu dangantaka tsakanin annabin Allah da wani mutum a duniya sai da bin Allah in ka bi Allah kai kawunsa da kuma sahibanta sai amfane ka in baka bi shi bai ce ka sani wannan duk shirme ne ba zai amfane ka ba fasna ma yasna'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fasna ma kana yasna'un nabi ka rika yin abin da annabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yake yi a rayuwarsa waturuk ma kana yaturuk duk abin da ka san annabin Allah iya bari sallallahu alaihi wasallam kai ma ka rika barin sa yace hadhihi mau'izati ilayka wannan shine wa'azi na zuwa gare ka bayan wannan bai kara komai ba kawai ce masa ya kai sa'ad kada ya rude ka rika cewa kai kawun manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam a rika cewa kai sahabinsa ne ka sani babu dangantaka tsakanin annabin Allah da wani mutum a duniya sai da da'a zuwa ga Allah sannan ka sani ka rika aikata abin da annabin Allah yake yi ka bar abin da yake yi wannan shine wa'azina zuwa gare ka wannan shine nasiha cikin sauki a magana a dunkule ina fatan mun gane shi yayi muke da lokaci mun yi minti 80 to inda nake tsammanin za mu isa ko kaɗan to alhamdulillah ina ga ya ce in akwai tambayoyin muna iya tsayawa zo subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidul majid rahmatullahi wa barakatuh a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة wa وبركاته kamar yadda makon da ya gabata wato satin da ya gabata kenan wani bawan Allah ya rubuto wata takarda wajen kira dangane da akalla a samu wani mutumin da zai iya ɗaukan nauyin wannan karatu da ake yi a dinga sawa a gidan rediyo ko kuma jama'a musulmai su saru su ɗauka a ranar mun ce za mu miƙa abin wa kwamitin wa'azi to kwamitin wa'azi ta zauna ta tattauna ta ga cewa a halin yanzu dai ta je ta bincika a kwata wato ɗaya bisa hudun shekara kenan ana biyan kuɗi dubu sittin ne na sa ainihin irin wayannan karance-karance ɗin don haka idan aka samu wani bawan Allah wanda zai iya ɗaukan wannan nauyi ƙofa tana buɗe ko kuma kafin wannan lokaci sun ce a buɗe ƙofan neman taimako wayanda suke ainihin ahlul khair suna iya ainihin taimakawa fi sabilillahi a fara a gani idan kuma daga baya an samu wanda ya ɗauki nauyin falillahi alhamd da fatan dan sun ci ainihin ana iya farawa daga yanzu nan don haka muna fatan yan agaji za su taimaka wanda za su ainihin ikewa za su taimaka su karɓo mana wa'annan taimako din gwargwadon abin da aka samu a fara sa wa'annan karatu din da dan Allah a wannan shine ainihin sakon makon da ya gabata a sai tambaya eh yanzu nan ai dama kafin shine ce za a fara yanzu nan don haka ainihin a ci gaba da nema mana taimakon a halin yanzu nan a mai tambaya yana cewa kamar yadda ka yi bayanin yaƙi malam to kamar yanzu abubuwan da suke faruwa a jos shin ba ma jin allah zai tambaye mu kenan assalamu alaikum warahmatullahi barakatu. to abin da ya faru a jos allah zai tambaye mu wannan babu kokonto a kayi saboda kamar yadda malamai ke bayyanawa sukan raba jihadi a duniya kala biyu ne akwai jihadi fardu ayin akwai fardu kifaya jihadi fardu kifaya shine wanda in wasu sun tsaya da shi ya fadi akan wasu fardu ayin shine wajibi akan kowa fardu kifaya shine kaman kai addinin Allah zuwa ƙauyuka inda bai isa ba idan dubban mu ba mun yi wa Allah laifi in an samu wasu jama'a na kai addinin Allah inda bai isa ba da ikon Allah ko kai baka yi ba da laifi amma na misali idan kuma aka samu wasu mutane sun kashe musulmai a wani gari sun kore su daga gari nasu malaman sunna suka ce a nan wurin jihadi iya zama fardu ain ne kana iya ɗaukar littafin al tahawiyya sharhun wa ta'liqun na Sheikh Muhammad Nasir al-Albani rahimahullah yace a duk inda aka samu an yi dominatin kasar musulmai a duniya gari ne anguwa ce ƙasa ce kamar Palestine ko wani abu mai kama da haka wallahi al’adim wajibi ne kowane musulmi sai ya da gudumawarsa mafi kankantan gudumawa ta mafi raunin imani a duniya da za mu iya yi shine addu'a don Allah kowane mutum ya tambayi kansa don Allah daga wayewan gari zuwa yanzu don Allah a cikin sujada ko a tahiya ko dai wani lokaci na addu'a yaushe kai addu'a Allah ya cire musulmai da ke halin yi a kasar Falistin ko a kasar Iraki ko a kasar ainihin Afghanistan ko a kasar Chechnya ka tambayi kanka tsakani da Allah tsakani da Allah yaushe kai addu'ar a yau kowanne dan adam ya amsa wa kayinsa ni na amsa wa kaina ku ku amsa wa kawunan ku kowanne mutum ya tambayi kansa addu'a shine mafi kankantan abin da zamu yi a duniya wannan shine in mutum baya wani abin da zai iya ta kowane bangare ya taimaka to mafi kankanta zai rika yin addu'a abin da ke faruwa ga yan uwan cikin jihar Filato gaskiya abu ne na tausayi kullum wannan abu akwai ta da hankali a yanzu a ƙasar nan hukuma na gani musulmai suna ta rasa garuruwa da yawa mu musulmai Allah sa mutane masu neman zaman lafiya amma na ka duba yadda ake ta gallaza musulmai yau a ainihin ƙasar nan a ƙasa yanzu ka plateau state garuruwa na akwai musulmai ka duba su garkawa su garin lantan su gani garin yamini da makamantan su duk ba musulmai alhali da akwai musulmai a ciki mai zai hana hukuma ta yi yunkurin mai da musulmai garuruwansu idan ba za ta iya ba mai zai hana al'umma ta haɗa kayinta mu yi kokarin ba wa addinin Allah rayuwar mu gabaki daya me zai hana mu yi wannan akwai abin da ba za ka tsaya sai an maka ba wannan abun yake faruwa wallahi Allah zai tambaye mu a sa Allah ya karantar da mu neman zaman lafiya amma na Allah ya ce famani itada alaikum fatadu alaihi bi mithli bi mithli ma atada alaikum fa in qatalukum faqtuluhum duk wannan wasiya ce ta Allah sahabbai fa abin da suka je yakin qadisiyya shine waɗancan bayan Allah dubu kadan su aka gallazawa kasar Farisa Umar bin Khattab ya ce gara a kwace sa cikin wannan halin aka yi tafiya ba dare babu rana akan me akan wannan musifa kwaya daya wanda za a iya cewa kawai ku bar wajen ku dawo cikin mu mu zauna aka ƙi wannan aka ce aje can sai sun koma garin su da ikon Allah babbar muskilan mu a yanzu shine wajibi musulmai sai mun hada kayan mu a duniya wajibi musulmi sai ya dauki duk wani musulmi dan uwansa wajibi ne mu daina daukan cewa wani musulmi mutumin banza ne wa kaza mu dauka mu mu ne masu laifi duk lokacin dan adam ya gamsar da kansa cewa shi na kwarai ne wani mutumin banza ne kullun ya kare wajen zagin wani wallahi babu inda zai ji jama'ar da ke nasara sun dauka kullun a wurin Allah su su ne masu laifi wani shi yake yin dare in ka dauki kanka mai laifi sai ka gyara wannan abu na cikin jihar filato kuma muna kira da babbar murya wajibi ne hukuma ta yi wani abu in ba haka ba abin da ake hange nan gaba kaɗan wurin iya nema ya zama anaki wato wurin da babu jagoranci wannan kuma duk mutumin da ya ki gyara abu ta hanya mai kyawu to fa akwai lokacin da zai gyaru ta hanyar da baya so wannan wajibi ne ga jama'ar da yake haƙƙi a kayan su sani Allah ya taimake mu musulman da aka kashe a cikin jihar Filato Allah ya karɓe su a matsayin shahidai Allah ya ba su mafita a cikin rayuwarsu kuma Allah ya canja musu rayuwa da wanda tafi wancan alkhairi wanda suke raye a cikin su wallahu alam to wannan kuma sai ce ainihin sallar asune mu ne sallar la'asar ta kama mu sai muka ta da ika wato muka za mu tsaye da sallah din kenan muka muka muka sa wani tayar mana da iqama to a cikin iqaman sa wajen cewa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ce ashhadu anna aliya rasul waliyullah ya matsayin wannan sallah to wannan a hakura rabu da shi ai dan shi'a ne su ne masu ashadu anna aliyan waliyullahi to gaskiya wannan babu alkhairi yan shi'a a ka'ida suna yin sallah waje ɗaya ita da suma ba a bukata su ya zama dole saboda hadisi ya ce la tuwakiluhum wa la tusallu ma'ahum hadisi na imamu tirmidhi rahimahullah yin sallah da suma ba a bukata idan ya kammala a samu wani ahlu sunna yayi ikama ta sunna yadda musulunci ya karantar wajen kuma ayi jifa da fi alkhairi wallahu alam to malam kamar yadda kai bayanin a kyautata kisa a wajen kisa din kamar yadda kai bayani dazun nan cewa kada a kashe yara kada a kashe to ya ainihin matsayin yanzu irin yakin da ake wanda ake amfani da bom a jefa muta musulmai sun tashi za su yi irin wannan aikin to wannan idan yaƙi da ake iya bambancewa ka ɗauki makami ka jefa shine ake cewa kada ka kashe yaro da tsoho da kuma da kuma mata na harin da ake kaiwa a dunkule ya halatta a kashe saboda manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yayi aiki da almanjanik akan mutanen Ta'ifa manjanik in an jefa yana iya kashe da yaro da babba da kowa in yaki ya kai yaki ana cutan ku ya halatta kada ku bambance da ku yi hakuri da cewa da mu kai gaba ɗaya mu kashe yara da kuma mu hakura ne fito gara a kai din sannan Abdullahi ibn Amr bin al-As radiyallahu anhu yayi aiki da wannan makami akan mutanen Alexandria lokacin da aka yakin Misra saboda raka idan yaki ya kai makura ana zaluntar ku ya halatta ku yi aiki da wannan makami da bai bambancewa da yawa amma na in dai kun haɗu ne ana yi to anan ya dace a basu sai dai in sun yi kurin kashe ku addini ya baka iko ka yi ƙoƙarin kare ka ta ɓangaren sa su tafi barzaku wallahu ala to kamar yadda ainihin ya malam ka bayani kwanaki cewa ainihin mutane da su tsaya akan yatsa yana neman ƙarin bayanin yadda tsayuwa ke akan yatsa din nan bai gane ba wannan hadisi ne yazo cikin musannaf na ibnu abi shayba rahimahullah annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi bayyana cewa tsaya wanda za a filin kiyama akan babbar yatsa za a tsaya babbar yatsa kuma na kafa kwaya daya ba ma manyan yatsu na kafa biyu ba kwaya daya kira mutum kuma ni ma tunda ban ga tsaya filin kiyama ba zan iya bayani ba sai ran da Allah ya kai mu kowa zai ga yadda ake yi ai duk abin da zai faru kan ai ba bukatar sai an tsaya bayani ko ni dai na ji za a tsaya kan yatsa kuma na yi imani da shi tun da ya inganta ran da Allah ya kai in mun tsaya kowa zai gani to kamar yadda muka yi bayani kusan takardu wanda muka tace su masu imfani a wajen tambaya din sun kare sai dai zan dan karanta wasu ne domin wasu ga dan akan jeho takaddun da wasu kan kama an jibge ne dan haka dan su gano mai rubuta tambaya sai ya rubuta ainihin mai ma'ana wato wannan yana tambaya ne malam ka yi bayani kamar da kai an yi nasiya an yi wasiya wa ainihin a wannan ya aure kwamandan da ya zo ya zama cewa ya aure matar za eh. shin ya aure matar sa'ad bin abi waqqas radiyallahu anhu ya aure ta yana isowa da ikon Allah aka yi auren har ma ran da ake yaki na biyu tana gefen sai wata magana bai sani ba ya kai mata duka saboda bacin rai <laughs> so da ta ga haka sai ta bashi wuri ta koma daga baya je yake mata bayani ana ana yakin ne sai tana maganganu tana maganganu ana yaki bayan yanzu an ce ayi me kar ayi magana shi ba ma participating yake ba sai mare ta a fisa. ana kashe musulmai lokacin da aka danna fureja a kayan sai wata tana magana so aka koma tari har malin ta yayi so wannan yake sa mace in tana magana namiji yana kusace ko ana taba addinin Allah to lokaci ba a zaman lafiya mata masu hikima in suka ga namiji hankalinsa ya tashi ko da mata marewa sai a yi shiru a kwantar bar hankali in yi nutsu sai a kawo damuwa amma ba dama kuma ana kashe wani kina labari kuma na wani abu na daban <laughs> to Allah ya taimake mu wannan dai shine ainihin wato kusan tambayoyin da abun nan domin wannan yana cewa shi da malam ne wannan ina ji zan ba malam takardar in ya so karin bayani zai zo ya samu malam in yana da lokaci ya je ya samu malam a karanta malam wannan a karanta zai jigo eh ina ga in ka manya zan yi da shi <laughs> to abin da sa dama nake cewa ne akwai tambayoyi mutum ya ji karatu ya abin nan zai tambaya kai tambayar ko tana da alaka ko ba ta da shi domin wannan yana cewa malam muna son ka canza mana darasi ya koma ainihin kira zuwa ga ainihin neman ilimi wanda ke kuma malam ya zabi littafi ne musamman yace ga abin ba canja ba muna roƙon malam ya mana darasi akan mhm. neman ilimi da aiki da shi to don Allah to shine ko to abin da dama nake abin nan shine yani malam ya nemi littafi ne musamman yace zai sa wannan littafin kuma littafi din yana bayani ne akan ainihin matsayin mata maza wanda suke kusa da manzon Allah mai tsira da mace Allah rabata a gare shi Ina idan abin da ka ilmanta a ciki na wayannan abubuwan alhamdulillah idan wani darasi ne kake so na musamman a gun malam wajen neman ilimi da shauransu to sai ka samu malam ba ka ce a wannan wajen yayi maka wannan darasi din ba kaga tambayar tana da ma'ana to Allah ya saka da alkhairi bayin ne mai kyau dan uwan ba cewa a cira wannan darasi ba kamar yadda malam ya gyara daga baya ya nemi inda hali a yi darasi akan neman ilimi to insha Allah ta'ala wannan yanzu da muke shi ma akan neman ilimi da aiki da shi din ne duk abin da muke bukata na ilimi da aiki da shi kamar yadda ya nema da ikon Allah ana yi in kuma yana da gidansa ne ko makarantarsa da yake so ya lecture akan neman ilimi da aiki da shi sai ya zo ya neme da ikon Allah na je na in ba da lokacin da nake da shi akan ilimi da aiki da shi an gama ko to ina fata an fahimta kuma takarda ce mai muhimmanci don gaskiya ilimi da aiki da shi kamar yadda aiko abu ne mai muhimmanci a wajen mu ɗalibai na ilimi musan menene matsayin ilimi da kuma yin aiki da shi don ilimi bai da amfani sai da me sai da aiki da shi duk abin da muka ne amma aiki da shi wallahi shirme ne duniya da lahira kawai ilimi mai amfani shine wanda aka yi aiki da shi muna roƙon Allah Allah ya samu wanye da lafiya Allah ya samu samu ilimi mai amfani kuma mu yi aiki da shi yawa wannan dan uwa kuma shawarin da ya bayar insha Allah an gode kuma mu wajibi ne akan kowa ilimin da ya samu ya aiki da shi din assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh